Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammadu Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin sha uku ga watan Yunin shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da bincike kan kisan da ake zargin 'yan Boko Haram sun yi wa wasu mutane a karamar hukumar Dikwa. A ƙasar Ghana kuwa hukumomin ƙasar ne suka yi kira ga makwabcinsu ta Cote d'Ivoire da ta buɗe kan iyakokinta don sauƙaƙa harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ibu Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa da na Rasha suna fadar keke da keke a birnin gabashin kasar na Severodonetsk yayin da yake roƙon kasashe da suke hulɗa cewa Ukraine na buƙatar na'urorin zamani na tare mukamai masu linzami. A cikin bidiyonsa da ya saba yi na dare, Zelensky ya ce Rasha bata sauya muhimman dabarunta ba, inda dakarun Rasha suke dannawa zuwa garuruwan Lysychansk da Bakhmut da kuma Sloviansk da suke yamma da kuma kudu maso yammacin Severodonetsk. A yau Litinin wani mashawarancin Zelensky Mikhailo Podolyak ya kafe a shafin Twitter cewa kafin kawo ƙarshen wannan yakin muna buƙatar manyan makamai daidai kamar Rasha. Podolyak ya ce ana shirin gudanar da taro ministocin tsaro a birnin Brussels a ranar 15 ga watan Yuni kuma ya ce muna jira mu ga shawarar da za a ɗauka. sakataren tsaron amurka lord austin shine kira wannan taron da za a gudanar a kwatan nato irin wannan taro da aka gudanar ta yanar gizo a watan da ya gabata ya tattaro mahalarta daga kasashe 47 da nato da kuma kungiyar tarayyar turai ana sa ran shaidu da za su bayyana gaban kwamitin binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021 za su mai da hankali akan yadda hadiman trump suka fada masa cewa bai yi nasara ba a zaben shekarar 2020 ko da yake ya yi ta maimaita ikirarin lashe zaɓe abinda masu suka suka kira da babbar karya yana mai cewa an yi masa magudi an shirya manajan gangamin yakin neman sa a shekarar 2020 bill stephen zai bayyana a gaban kwamitin mai mambobi tara na 'yan majalisar wakilai amma daga karshe ya janye saboda wasu batutuwan gaggawa na iyalinsa rahotanni sun ce matarsa mai juna biyu tana nakuda kwamitin ya ce za a nuna bidiyon bayanansa na farko wanda masu bincike na kwamitin suka ɗauka a maimakon ba da wani sabon bahasi sauran masu ba da shaidan za su nuna yadda korafin satar zaɓe da trump ke yi da yadda ya shafi tarzoma da ta tashi a capitol lamarin da ya kawo cikas ga ake 'yan majalisar wurin tabbatar da nasarar da joe biden na democrat ya yi hukumomin kiwon lafiya a birtaniya sun gano sabbin kamuwa da cutar kyandambili 104 a ingila a wata barkewa mafi girma da ta zarce ta nahiyar afirka da ta saba ganin cutar hukumar tsaron kiwon lafiya ta birtaniya ta faɗa a yau litinin cewa adadin mutane da suka kamu da kyandambili sun kai 470 a faɗin ƙasar wanda galibinsu 'yan ludu da maɗigo ne masana kimiyya sun gargaɗi kowa ba tare da la'akari da jinsi ba zai iya kamuwa da ƙyan dambulin idan ya kusanci ko ya taɓa riga ko zanin gado da wanda ya kamu da cutar a cewar alkalumar birtaniya kashi 99 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar galibinsu maza ne kuma mazauna birnin london a cikin watan mayu wani babban mai bada shawara ga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya ce akwai yiwuwar barkewar kyan dambili a turai ka iya yaduwa ta jima'i kamar yadda aka yi ta faɗi a spain da kuma belgium labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban birnin kasar china ya mayar da karatu ta yanar gizo a ɗaya daga cikin manyan gundumominsa saboda wata sabuwar barkewar covid-19 da ke da nasaba da wani gidan rawa yayin da har yanzu rayuwa bata koma daidai ba a shanghai duk da ɗage dokokin kulle da aka yi na tsawon sama da watanni biyu Kasar China ta tsaya akan manufarta ta kakkaɓe COVID-19 da ake kira zero COVID da ke buƙatar gwajin jama'a da killacewa da kuma bin diddigin duk wanda ya hulɗa da wanda ya kamu da cutar a cikin wurare da ke fama da rashin tsafta. An danganta adadin kamuwa 166 da gidan rawan Heaven Supermarket da ke tsakiyar garin Gongti bayan wani mai ɗauke da cutar ya ziyarci wurin a ranar Alhamis. Daga cikin waɗannan adadin mutane 145 kwastomomin gidan rawan ne yayin da saura kuma ma'aikata ne ko kuma mutane da kwastomomin suka yi mu'amala da su an rufe gaba ɗayan unguwar tare da wani wurin sayayya na salitum da wurin cin abinci da ke daura da wurin har sai an samu sanarwa ta gaba A ƙarshe, masu kada kuri'a a Italiya sun yi watsi da zaɓen raba gaddama na ƙarshen mako a kan sauye-sauye ga tsarin shari'an ƙasar, lamarin da ya zama ƙalubale ga Matteo Salvini, shugaban jam'iyyar rajin kare haƙƙin bil'adama wanda ya lashe zaɓen. Sakamakon da aka fitar da sanyin safiyar yau Litinin ya nuna kashi 20.9 cikin ɗari ne suka kada ƙuri'an adadi mafi karanci na ƙuri'ar raba gaddama a Italiya da kuma ya kasa da kashi 50 cikin ɗari da ake bukata domin sakamakon ya kasance mai inganci. tambayoyi biyar da ke da alaka da sake fasalin shari'ar na italiya wanda ya shahara amma kuma yake tattare da matsaloli masu suka sun ce batutuwan sun yi tsarkakiya sosai ga masu jefa kuri'a da yawa mun yi asara kuma kokarin karyata wannan batu ba shi da amfani in ji roberto calderoli wani tsohon soja kuma mamba na majalisar dattawan kasar a gaida baba ya kuma makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da bincike kan kisan da ake zargin 'yan Boko Haram sun yi wasu mutane a karamar hukumar Dikwa, waɗanda wasu rahotanni ke cewa 'yan Bola jari ne. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. Ko a makonni uku da suka gabata an halaka wasu mutane guda talatin da uku da su ma aka ce 'yan bola jari ne wanda ake zaton 'ya'yan kungiyar Boko Haram ko isuwa ne suka halaka. Ko a cikin makon nan ma an halaka wasu mutane guda ashirin da uku a garin dukkan wanda su ma ake zaton a 'yan kungiyar Boko Haram ko isuwa ne suka halaka yayin da aka ruwan ta wasu da dama. Ganin yadda waɗannan mutane ke shiga cikin hatsari ne Ya sa gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum kafa wani kwamitin karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar da sauran manyan jami'an 'yan tsaro don binciken musamman mutuwan waɗannan mutane da aka ce 'yan gudun hijira ne duk da cewa shugabannin masu sana'an wannan karafa da ake kira bola jari sun nisanta kansu da waɗannan mutane da aka halaka a waɗannan garuruwa guda biyu da cewa ba mambobinsu ba ne sai dai ko a baya ta kame wasu manyan motocinsu da wasu daga ciki suka taso daga ƙasar chadi da waɗannan irin matattun karafa kuna ta bincika waɗannan karafa na saboda ɗaukar matakan tsaro gama abinda da kwamishinan 'yan sandan jihar borno abdul umar ke cewa alhamdulillah ga shi dai mun zo mun zo mun duba wayannan motoci da suka dauko wannan karafuna a duba wanda muka yi dai tunda da an duba farko wannan ta biyu har yanzu dai bamu ga abin da yake na aibu a ciki kuma dalilin zuwan mu shine mu zo mu duba mu gani don mu ba gwamnati shawara kan yaya za a yi za mu je kamar inda kwamitin ne yake mun gani akwai soja akwai dan sanda akwai civil defense akwai eh, dss za mu je mu zauna cikin basira abubuwan da muka samu sai mu rubuta gwamnati a rahoto domin ta amfani da shi sai a dan san mataki matakin da za a dauka kamar wani irin mutane da aka da aka ce sun mutu kamar wani irin mutane ne okay an ce labarin da muka samu daga wurin ciyaman na yan yan ajakuta sun ce wa'annan mutanen mazauna ne a IDP camp wanda suke fita za su itace in sun je daukan itace kuma in sun ga karfe ma sai su dauko wato bayan kungiyar masu sai da karafan nan mulki abin da suka faɗa kenan amma muna kan bincike don karshen ta sai mun je can kai mutane ne suka rasa su sakamakon nan hali a ina a can dikwa a dikwa mutum da kusan 23 su suka mutu eh, kuma akwai wanda suka ji ciwo suna asibiti mun samu labarin cewa akwai wani suke kutso kai cikin harkan wani mutu mutanen gari ne kowa zai je tsinto karfe ya kawo ce da na ji tuntubi shugaban na masu wannan sana'a na ake kira bola jari wato malam umar usman ko me zai ce game da wannan kashe-kashe da aka aiwatar a kananan hukumomi biyu da ke jihar borno alhamdulillah abin da ya ba daɗi so muna jajiranta wanda abin ya ritsa da su ubangiji allah ya gafarta musu to amma alal hakika gaskiyan abin wayannan mutanen ba wai mutanen mu bane duk bincike da muka yi wallahi ba memban mu kodi a ciki amma ce suna da yabin ajakuta na ga suna sayar da eto eh ba za mu ce eh ko a'a ba saboda sana'a ne akwai mutanen jama'a amma muna da registered members wanda muke tare da su da su muke amfani shi ko malam abacha laji na waisu lukutu na daya daga cikin wanda ake cewa agent agent da kuma aka kame wannan motar nasu da ta lodi tun da kasar chadi ga dai abin da ke cewa game da kayan nasu eh gaskiya bai mana daɗi ba ba kuma hakika amma in duk abin da kaga hukuma ta yi ba tana yi don mugunta bane hukuma tana yi ne don a kawo gyara kila kurakurai da aka yi ne ake so a gyara don haka hukuma ta rike kayan kuma alhamdulillah an zo an bincika ba a samu wani abu mai kama da laifi ko kuma abin da ya kai ta doka ba wasu shugabannin masu da matattun karafa da ake kira a jakuta kenan ke bayani game da danganta wasu da aka ce mambobin su ne da aka hallaka wasu kananan hukumomi da ke jihar Borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To hukumomi a kasar Ghana sun yi kira ga makwabcinsu ta Cote d'Ivoire da ta buɗe kan iyakokinta don ganin an sauwaƙawa 'yan kasuwa harkokin kasuwancin da suke yi tsakanin ƙasashen biyu. Ita dai Ghana ta riga ta buɗe kan iyakokinta tun a watannin baya. Ƙasashen biyu sun rufe iyakokin nasu ne lokacin da annobar COVID-19 ta ɓarke. Daga Accra ga rahoton da Hauwa Abdulkarim ta aiko mana. The relationship between Ghana and Cote d'Ivoire so far as our boundaries are concerned is very significant. Babban jami'in hukumar kula da iyakokin Ghana Major General Emmanuel Kotiya a jawabinsa ya yi ba wa takwaransa na kasar Cote d'Ivoire wajen ba da haɗin kai a tsawon shekaru. Ya kuma bukaci kasashe biyu su kara tabbatar da tsare iyakokinsu don samar da 'yancin kai ga kowace ƙasa daga gungun 'yan ta'adda, kungiyoyi masu ɗauke da makami da masu safarar makamai da mutane da sauran kayayyaki hukumar ta yi bayanin cewa rufe kan iyakoki yakan takaita zirga-zirgar kasuwanci da kuma batutuwa da suka shafi kan iyakokin kasashen afirka that now that the ghana side of the border has been opened we believe that you also open your side of the border tun da yanzu kasar ghana ta bude iyakokinta muna kira ga makwabtanmu cote d'ivoire su bude iyakokinsu da mu a cewar ministan yankin yammacin kasar ghana kwabna ochre dako dole ne ya zama yunkuri mai kyau don sake yadda muke kallon kan iyakokinmu na tsawon shekaru a matsayin ba a yi rajista ba amma mafi muhimmanci shine damar da za mu samu na haɗin kai da ci gaba tare mutane da ke kan iyakokin sun bukaci yin kira ga gwamnatin kasar cote wasu al'ummar kasar ghana sun bukaci gwamnatocin kasashen afirka masu makwabtaka da juna da su bude kan iyakarsu sunana ajiya hawaru gaskiya ana gajiya ga kashe kudi ga hawa mashin inda ka kai duka shi a kama ka ina ka bi ka shiga kaza kaza shi yasa ya kamata gwamnati ya yi hankuri sosai yadda za a yi a bude boda don gaskiya da muka sai kaya ma wallahi wata shida sannan kayan ya kai wadansu wata tara kayan ma ya bata ya expire shi yasa gwamnati ya yi kokari da gwamnatin Cote d'Ivoire da na Ghana su yi kokari su bude muna hanya mu samu muna shiga muna fita ne ce Hajiya Rahma Umar Sanda gaskiya mu kanmu rufe boda ya kawo mana cika sosai akan sana'o'in mu yasa mu ma muna roƙon gwamnati da ta yi hakuri ta gaya ma gwamnati Cote d'Ivoire da gwamnatin Najeriya a yi haƙuri a buɗe muna boda saboda harkar kasuwanci kun ga shigowa da fice da muke muna so kaya daga Najeriya daga Cote d'Ivoire muna shigowa da su gane muna sayarwa wannan yana inganta harkan kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa gaskiya hanyar da ake bi sannan a samu shiga yana da ban tsoro wa'yansu ma wurin ake gamuwa da masu fashi da makami a yi muku fashi a kwashe muku arzikin ku yasa amma in aka buɗe muna boda akwai motocin da muke shiga da passport mu biya mu shiga mu so kaya a yi duti a shigo da shi. Hawa Abdulkarim Yankwani ya sashen wasu na murar Amurka daga Accra, Ghana. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC mu shakata da wannan waka. Yoni wayoni, wayoni wayoni, wayoni wayoni mutuwa ba ta kyala kowa ba. Wayoni wayoni. wai Allah wai Allah ni dole an kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina za yanzu kuma sai rahoton na musamman inda sani sha'ib malumfashi ya mana waiwaye kan yadda jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta kai ga tsayar da tsohon gwamnan wato jihar lagos a bola tinubu a matsayin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar A Najeriya yanzu kallo ya koma sama ganin jam'iyyar APC mai mulkin kasar ta tsaida dattijo Bola Ahmed Tinubu don takarar shugaban kasa a zaben baɗi. Da ne harar hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta baiwa jam'iyyun ƙasar wa'adin lokacin da za su miƙa mata da jerin sunayen 'yan takara da kuma waɗanda za su rufawa gwamna da shugaban ƙasa baya a zaben na baɗi idan Allah ya kai mu. apc dai ta yi ta kokarin fidda ɗan takara na sassanci amma hakan bai yiwu ba a dukkan matakan da suka gabata duk kuwa da cewa shiyar kudu maso gabas da kuma shiyoyin da ke arewacin najeriya sun baiwa kudu damar fidda ɗan takarar shugaban ƙasa cikin wannan hali sai shugaban jam'iyyar na ƙasa sanata abdullahi adamu ya sanar da babban taron kwamitin apc wato cwc cewar an tsayar da sanata ahmed lawan wato shugaban majalisar dattawa a matsayin ɗan takara na sasanci jim kaɗan bayan haka wakilan babban kwamitin wato na apc cwc suka fito taro inda suka tabbatarwa da manema labarai gaskiyar lamari That all of us are coming from the NWCB team, but uh, we are fully briefed by our national chairman, the Tingo Senator, His Excellency Abdullahi Adamu, and uh, he did brief us that uh, the Senate President, Ahmed Lawan, is a consensus candidate for the APC National Convention. And uh, that is just for the information he gave us. But uh, it's not an issue that has been discussed on the floor of the NWC. ya ce kamar yadda kuke gani fitowar mu kenan daga wajen wannan taro namu na cwc inda shugaban jam'iyyar mu na ƙasa sanata abdullahi adamu ya shaida mana cewa an tsayar da sanata ahmed lawan ɗan takara na sasanci to amma fa ba a tattauna wannan lamari ba a zaman namu ya kara da jaddada cewa This decision was never taken by the NWC but an information given to the NWC. Ba kwamitin CWC ba ne ya tsayar da wannan shawara, illa dai sanarwa ce aka yi mana a zaman da muka yi. Jim kaɗan kuma sai ga gwamna Lalon na jihar Filato ya tara manema labarai yana masu bayani game da ganawar da suka yi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Our meeting is to reaffirm our position that in the interest of unity in the interest of peace and also justice. We recommended that the next president should come from the south. ya ce mun yi taron ne don mu kara jaddada matsayin da muka ɗauka tun da farko cewa a baiwa sashen kudancin ƙasar nan damar ya shugabanci najeriya a tutar jam'iyyar apc don kara samun haɗin kai zaman lafiya da kuma baiwa kowa 'yancinsa shi kawo gwamnan jihar kaduna nasiru yan rafa'i fashin baki ya yi inda yake cewa There are 14 APC governors out of the 19 northern states. 13 of us are on one page on this subject and we all came to see the president, but the, the governor of Kogi state excused himself. ya ce apc tana da gwamnoni goma sha hudu daga cikin gwamnonin jihohin arewa guda goma sha tara ya ce sha uku daga cikinmu baki ya zo ɗaya game da baiwa kudu shugabancin ƙasar nan illa dai gwamnan jihar kogi wanda ya fice daga gana wadda muke yi da shugaban kasa gwamna bagudu na jihar kebbi shi kawo ya kare matsayin da gwamnonin na arewa suka ɗauka ne inda yake cewa we look at the totality of the issues that we need to bring so that every component of nigeria will feel important like i said there are northern candidates of northern extraction and we are not ignoring their capacity or their interest. Man ɗauki wannan mataki ne domin baiwa kowane sashe na ƙasar nan damar ya shugabanci Najeriya don mu nuna cewa mun ɗauki kowa da mahimmanci. Da wannan bayani aka ja labule jam'iyyar APC ta ce a je a gudanar da zaɓe kowa tashi tafi shi an yi zaɓe an kuma ƙirga ƙuri'u. 75, 76, Ana sanar da sakamakon zaɓe cewa Bola Ahmed shi shine ya ci zaben fidda gwani sai fili ya ɗauka na Eagle Square inda aka yi wannan zaben jagaba jagaba. inda har wannan wato al'amari ya kai ga jihar Eko can ma a 'yan kasuwa suka yi ta manna da baki cewan zakaran da Allah ya nufa da cara yayi. da yake mutane suna kokawa an yi masu ɗauki ɗora hakan ya sanya na nemi jin ta bakin wasu mutane cewa ko meye shawararsu ko kuwa ina mafita idan lokacin zaɓe ya yi sosai ga malami na farko suna na comrade bako daga gombe tsohon chairman ne na kwadago na farko na gombe station gaskiya tsakani da allah siyasan da ke gudana a najeriya akwai damuwa siyasa ya zama na masu kuɗi su suke zaben delegate in su ga dama yau su rusa da delegate gobe su sa wanda su ga dama su suke gaya ma delegate abin da za yi su ga ba ka da su su ka da kuɗi Yawancinmu a najeriya muna cikin damuwa da matsala to me shawaran ka ga masu jefa kuri'a don su ne za su yanke hukunci masu daina kuriya shine kan mu arewa talauci ya gallabe mu rashin tsaro ya addabi ko'ina yara ta kudaden da suna rabawa idan sun fito da kuɗin talakawa bude kwakwalwa su karbi kuɗin su ci amma su zaɓi mutum na gari mai tsoron Allah saboda haka yan Najeriya su bude idan da kwakwalwa su yi tunani su zaɓi wanda ya ɗaki. Kwamre Ɗanladi Bako kenan ya wata malama Sunan ki. a sunana na comrade gloria usman na ni dai eh, a delegate sun riga sun yi nasu ni duk da girman ward na mutum uku ne kawai delegate suka zo suka yi zabe ni shawara ta ga jama'a na yanki na da najeriya gaba daya an yi na addini bai fidda mu ba an yi na kabilanci bai fidda mu ba an yi na fati bai fidda mu ba shawara ta shine in an kawo mutum wanda ya cancanta in akwai wani abu zero party ma ya fito daga zero party a fitar mana da shi in har zai mana aiki a bangaren mu a jihar mu a najeriya gaba daya a zabe shi kwarai comrade gloria usman rajin kare hakkin ɗan adam kuma masu ƙungiyoyi na zaman kansu da ke waya da kan mutane game da harkokin siyasa Sani Shahab Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. An cuta mai cutarwa. hutawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san a zamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a ɗebowa haka yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. An kammala gasar sukuwar dawaki ta yankin Afirka ta yamma ta shekara ta 2022 a Sokoto da ke arewacin Najeriya. Mahaya da dawakai daga sassa daban-daban na Najeriya da wasu kasashen yankin Afirka ta yamma su ne suka fafata a gasar ta tsawon mako daya inda aka lashe kofuna goma sha daya da motoci goma sha daya da kuma tsabar kuɗi fiye da naira miliyan talatin. sunana dai na farko alai sale na zo daga jihar katsina eh mahaya ashirin ne ni na allah ya bani sa'a na na daya na ci mota. eh ana ce min alhaji lawali eh wanda wuce daga damshiri nijar da magaramba to wallahi dama a tasin can da ya wuce Allah ba ni rana na ci mota da shi kuma Allah ba mu rana kuma rike da mota yau. Najeriya ta ragargaza kasar Sao Tome da zunzurutun ci goma da nema a yau Litinin a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2023. Dan wasan gaba na Najeriya da ke takale a kungiyar Napoli Victor Osimhen shine ya zura kwallaye hudu. tarin Murphy ya zura biyu yayin da Ogene Karo Etebo da Ademola Lokuman da Moses Simon da kuma Emmanuel Dennis duk suka zura kwallo ɗaya ɗaya a wasan da aka fafata a kasar morocco wannan ce wasa ta biyu ta neman gurbin gasar da najeriya take bugawa kuma take samun nasara wanda ya sa ta haye saman rukunin nasu na a bayan da ta yi nasarar doki saliyo da ci biyu da ɗaya a ranar alhamis da ta gabata a filin wasa na mashura Biola da ke abuja a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar napoli ta kasar italiya ta yi watsi da tayin fan miliyan hamsin da ɗaya da arsenal ta ingila ta yi wa ɗan wasan taɗan ɗan najeriya victor osimhen arsenal ta ba da muhimmancin gaske wajen zawarcin dan wasan na najeriya tare da zimmar karfafawa 'yan wasan kungiyar gabanin soma sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2022 da 2023 to sai dai kuma napoli ta shaida wa arsenal din cewa ta kara farashin idan har da gaske tana son mallakar dan wasan a wannan bazara napoli din ta ce tana bukatar akalla fan miliyan 85 kafin ta duba yiwuwar sayar da osimhen wanda ta saya akan kuɗi fan miliyan 69 a shekara ta 2020 a fagen tennis kuma ɗan ƙasar rasha daniel medvedev ya ture ɗan ƙasar Sabiya Novak Yokovic, inda ya ɗare matsayin mutum na farko a jadawalin zaratan 'yan wasan tennis na duniya bangaren maza. To sai dai Yokovic da aka ture ya koma ne a matsayin na uku a duniya a yayin da Alexander Zverev da ke fama da rauni ya ɗaga zuwa matakin na biyu a duniya. Wannan na zuwa ne makonni biyu kafin soma babbar gasar tennis ta Wimbledon wadda aka haramtawa dukkan 'yan wasan kasashen Rasha da Belarus shiga gasar lamarin da ya shafi medvedev da kuma kan sa ya iya rasa maki to sai dai kuma ta yi hakan ba zai iya hana shi ci gaba da shugabancin ba domin kuwa zai rasa maki 180 ne kacal saboda ya fice daga gasar ta bara ne a zagaye na hudu hukumar shirya gasar ta haramtawa wa 'yan wasan rasha da belarus shiga gasar ta bana sakamakon mamayar da rasha din ta kai wa ukraine lamarin da ya sa kuma ta yanke shawarar zabge makin gasar daga jadawalin mafifitan 'yan wasa na kasashen na maza da mata murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja Najeriya. yanzu kuma sai labarai a takaice to da takaice shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce sojojinsa da na rasha suna fadar keke da keke a birnin gabashin kasar na severodonetsk yayin da yake roƙon kasashe da suke hulɗa cewa ukraine na buƙatar na'urorin zamani na tare mukamai masu linzami a cikin bidiyonsa da ya saba yi na dare zelensky ya ce rasha ba ta sauya muhimman dabarunta ba inda dakarun rasha suke dannawa zuwa garuruwan lysychansk da bakmon da kuma sloviansk da suke yamma da kuma kudu maso yammacin severodonetsk ana sa ran shaidu da za su bayyana gaban kwamitin binciken tarzoman ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 za su mai da hankali akan yadda hadiman trump suka faɗa masa cewa bai yi nasara ba a zaben shekarar 2020 ko da yake ya yi ta maimaita ikirarin lashe zaɓe abinda masu suka suka kira da babbar karya yana mai cewa an yi masa magudi. an shirya manajan gangamin yakin neman zaɓensa a shekarar 2020 bill stephen zai bayyana a gaban kwamitin mai mambobi tara na 'yan majalisar wakilai amma daga ƙarshe ya janye saboda wasu batutuwan gaggawa na iyalinsa rahotanni sun ce matarsa mai juna biyu tana nakuda a ƙarshe hukumomin kiwon lafiya a birtaniya sun gano sabbin kamuwa da cutar kyandambili 104 a ingila a wata barkewa mafi girma da ta zarce ta nahiyar afirka da ta saba ganin cutar hukumar tsaron kiwon lafiya ta birtaniya ta faɗa a yau litinin cewa adadin mutane da suka kamu da ƙyan dambili sun kai 470 a faɗin ƙasar wanda galibinsu 'yan ludu da maɗigo ne masana kimiyya sun gargaɗi kowa ba tare da la'akari da jinsi ba zai iya kamuwa da ƙyan dambilin idan ya kusanci ko ya taɓa riga ko zanin gado da wanda ya kamu da cutar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za ku ji wasu abokan aikin mu dake da wasu sabbin shirye-shiryen da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 5 kina agogon Ghana na safe yanzu kan a madadin shi baba ya kuma makeri da ya ta na gabatarwa. Sai kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shi wannan shiri ni Mahmud Lalo ke cewa. kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.